safiyar litinin sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara shida daidai da shida ga watan julai shekarar miladiya ta sha biyar wannan shine kaset na ashirin da biyar daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan littafi mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama a inda malamin ke tattauna mas'aloli waɗanda suke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala da manhajin karantarwarsa da ɗabi'unsa da yadda yake hulɗarsa da mutane da dukkan wasu abubuwa da ke da alaƙa da karantarwa da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallama wannan littafi ibn ya rubuta shi alhalin yana tafiya yana halin tafiya ta aikin haji daga garinsu na dimashq muna bibiyan al-imamu ibn qayyim al-jawziya a inda yake hakaito mana bayanai dangane da tsare-tsaren rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da irin suturar da yake sanyawa da irin kayan tufafi da yake amfani da su tun daga riga da wando da mayafi da hula da rawani da zobe har ya kai bayani akan abun kwanciya su ainihin filo da katifa da mayafi da makamantansu muna cikin karatu ne kuma sai ya mana bayani akan ainihin wato mas'ala da ke da alaka da watan tawassuti zama tsaka-tsaki dangane da sutura mutum bai tsananta ba wajen cewa sai ya sanya sutura wadda za ta nuna shi mai tsoron Allah ne wato shi baya sanya sutura mai kyau da kuma wanda zai ga cewa shi sanya sutura dole sai ya saka wadda ta fita kowa tsada don kawar arena shi inda nuna mana cewa duka waɗannan biyu ba daidai ba ne muna cikin karatu ne kuma sai ya fara da cewa ya fara bayani akan hukunci da ke da alaƙa da sanya sutura ya wuce idan sawu a inda yake cewa wa hadha li annahu qasada bihi al-ikhtiyala wal fakhra fa aqabahu Allahu bi naqid dhalika ibamu labarin mutumin da ainihin wato yake sanya sutura na shuhura inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah zai mushi wato sakamako akasin abin da yake yi a duniya yana neman girma to ba zai samu girma ba za a sa mashi tufa na kaskanci a lahira sannan a hura mashi wuta a jikin wannan tufa Allah ka tsare sai ce kama aqaba man atala thiyabahu khuyala'a bi an khasafa bihi al-arda kama yadda Allah ubangiji yayi ukuba ya ladabtar da mutumin nan da ya sanya sutura yana jan ƙasa saboda girman kai sai Allah ya gurgurguza ƙasa a ƙasan shi ya fada fa huwa jaljalu fiha ila yawmil qiyama yana nan yana ta ainihin fagamniya a ƙasan wannan ƙasa har zuwa ran tashi alkiyama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi ingantacce wa fi sahihaini an ibnu umara qala a cikin bukhari da muslim abdullahi dan umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzur lam yanzur Allah ilaihi yawmal qiyama wanda duk yake ainihin tsawaita suturarsa saboda ainihin alfahari Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama wa fi sunani anhu aidan sallallahu alaihi wasallam qala hakanan a cikin sunan daga annabi sallallahu alaihi aka ce ya faɗi al-isbalu fil izari wal qamis wal imamati man jarra thawbahu man jarra shay'an minha khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyama yace tsawaita wando ko riga ko rawani babu kyau wanda di ya ja wani daga cikin waɗannan suturu a ƙasa ranar kiyama Allah ba zai kalle shi ba wa fi sunani an ibn umar aidan qala ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil izari wa huwa fil qamis abinda manzon Allah ya faɗa game da kwarjalle na hana tsaiwa tashi ya wuce idan sawu to wannan ya shafi riga wa kadhalika lubsu dani'i min as-siyabi yuzammu fi mawdi'in yace to yadda ji wannan haka kuma sanya sutura wadda take kaskantacciya to abin zargi ne a wani waje wa yuhmadu fi mawdi'in sannan abun yabo ne a wani waje fa yuzammu idza kana shuhratan wa khuyala za a zargi mutumin da ke sanya tufa makaskanci in ya sanya ne wai dan shi a ganshi a bambance shi kuma dan yana ganin hakan wata hanya ce ta yin alfahari wayum dahu za a yabi mai sutura makaskanciya idza kana tawadu'an in ya zama ya sanya ne dan ya kankan da kai wastikanatan da kuma ya nuna shi ba wata tsiya bace kama anna labsar rafi'i min as-siyabi yudhammu idza kana takabburan wa fakhran wa khuyala kamar yadda kuma sanya sutura na alfarma shi ma abin zargi ne idan mai wani ya haka ne saboda girman kai da alfahari da jabberanci wayum da sannan za a yaba mushi idza kana tajammulan wa izharan li ni'matillahi in ya zama yayi hakan ne dan yin kwalliya da kuma bayyana ni'imar Allah fa fi sahihi muslimin ya zo a cikin sahihi muslim an ibn mas'ud qala sahabi abdullahi dan mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin habati khardalin min kibr ba zai shiga aljanna ba mutumin da ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra ƴar ƙanƙanwa na girman kai a cikin zuciyarsa wannan mutum ba zai shiga aljanna ba wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu habatin habbati khardalin min imani haka nan ba zai shiga wuta ba mutumin da ya zama a cikin zuciyarsa <clears throat> akwai gwargwadon kankanuwar ƙwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa faqala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah inni uhibbu an yakuna thawbi hasana ya manzo Allah ni fa ina so in ga na sanya sitara mai kyau wa na'ali hasanatan in sanya takalmi mai kyau afa min al-kibri hadha zaka to yanzu wannan ma girman kai ne in na ci gayu girman kai ne faqala la manzo Allah yace a a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah daga cikin sunayen shi akwai jamil kuma Allah yana son aljamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son a dinga yin shiga mai kyau alkibaru abinda ake ce ma girman kai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama batarul haqqi shine watan tunkude gaskiya kin ƙarɓar gaskiya a faɗa wa mutum gaskiya sai ya girman kai ya kiyarda da ita wannan shine tsantsar ainihin wato alkibru wa ghamtun nasi da kuma raina mutane raina wa mutane arziki to a baya ya soke lambobi da ya takhrijin hadisai tun daga wancan da yace man jarrafa bahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama yace bukhari ya fitar da shi a mujallad na goma na fatul bari kenan shafi na 223 cikin kitabul libas da kuma al imamu muslim a cikin lamba ta 2085 da Abu Dawuda da Tirmidhi da al-Imam ainihin Nasa'i da Ibn Majah da su fitar da wannan hadisi sannan da ya ce kuma lamba ta biyu man jarra shay'an minha khuyala lam yanzurullahu ilaihi ilayhi yawm wannan lafazi kuma abu dawuda ya fitar da shi a cikin lamba ta 4900 lamba ta 494 da alimamun nasayi a mujallar na takwas shafi na 208 da alimamu ibn maja a lamba ta 3500 da ainihin 76 sannan sai kuma na gaba da ya ce hadisin muslim ce wannan kuma muslim ya fitar da shi a cikin lamba ta 91 a cikin kitabul iman da alimamu abu dawuda a cikin lamba ta 4000 da casa'in da ɗaya da ibn maja a lamba ta dubu hudu da ɗari ɗaya da saba'in da uku da alimamu ahmad a cikin musnad mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku casa'in da tara da ɗari hudu da sha biyu da ɗari hudu da sha shida da kuma shafi na ɗari hudu da hamsin da shida dukkaninsu waɗannan sun fitar da shi ya ce batarul haƙƙi daf'uhu tun kuɗe gaskiya wa inkaruhu da ƙaryata gaskiya tarafu'an saboda girman kai wata jabburan da kuma jabberanci saboda girman kai da rashin arziki wa ghamtun nasi ihtiqaruhum wulakanta mutane wa qawluhu fadin sa da yace la yadkhulun nara ahadun fi qalbihi misqalu habatin min khaddali min imanin fal muradu bihi dukhulul kuffari abinda ake nufi shigan kafirai wa huwa dukhulul khuludi shine shiga na dindindin da anna kathira min al usati domin ko akwai da dama daga cikin masu laifi daga cikin musulmai yadkhuluna nara lalle za su shiga wuta wa yu'azzabuna fiha kuma za a musu azaba da wuta gwargwadon zunubansu kama sabata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisai thumma yukhrajuna min habi shafa'a sannan a fushe su daga cikin wannan wuta ta hanyar ceto fala yabqa fiha man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min imanin sai zama babu wanda zai saura a cikin wuta bayan an fitar da waɗanda suka yi laifi aka musu azaba waɗanda Allah bai ga damar ya musu ainihin wato alfarma ya yafe musu tun farko ba bayan an fitar da su sai zama babu sauran wani mumini a cikin wuta sai tsantsagare kafire Allah ya tsare mu to kafin mu ci wannan gaba shine muka ce a wannan karatu da muka yi a baya za mu tattauna kaɗan kaɗan daga cikin littafin fathul bari insha Allah da kuma wasu ƙare-ƙaren bayanai da za su biyo baya ga fathul bari din game da wannan hadisi na man jarra saubahu khuyala mu ji fassarar da malamai masana hadisi suka yi mushi ba don komai ba saboda wannan hadisi na da gaskiya hadisan da suke fuskantar matsala a gun mutane mutanen da suke da irin wannan ɗabi'a ta batsarul haqqi tun kuɗe gaskiya sun sani jahalan ko ta jahulan suke yi amma dai suna sani sai ka ji suna cewa ai su suna jan wandan su ya wuce idan sawu ne ba dan suna da girman kai ba tunda kuma hadisin yayi ƙairi da girman kai to shin wannan kaidin kaidi ne utabar anan ta yadda wanda ya sanya suturar shi ya zama ya wuce idan sawu babu komai matukar ba girman kai bane a cikin zuciyarsa sannan suna hujja da hadisin ainihin sahabi abubakar cewa ya ce manzo Allah to ainihin sutura na yana zubewa kaga shi nashi babu hujja a cikin farko domin yana da santsi ne ko kuma bai dauri yadda ya kamata ba sai ya dinga zubewa ba wai yi shi ne aslan ya zama ya fi tsawon inda ya kamata ba to za mu ji yanzu daga fathul bari a cikin wannan mujalladi na goma sha uku a bugu na daru taiba wanda aka buga shi a ainihin wato shekarar shekara ta ainihin wato a tara ta hijira shine bugu na uku daga cikin mujalladi na ainihin goma sha uku daga shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai za mu ɗan tsallaka ne mu tsinci ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai na maganganun da ya waɗanda suke da alaƙa da abin da muke so mu ji ana gashi inda al'imam al-Bukhari ya ce babu man jarra saubahu min al-khuyala'i tun daga babin baka fahimci haka babin da ke bayani akan hukuncin wanda ya ja suturarsa sai Bukhari ya ce min al-khuyala'i saboda girman kai ma'ana jan suturar ma girman kai ne kenan mun gane man jarrafa ba sai ce min khuyalai min khuyalai wanda deja stretch ta wuce kasa ta wuce inda aka ce a ajiye to wannan ma alama ne na girman kai sai kawo hadifai ga sunan yace qala haddathana abdullahi ibn yusufa qala akhbarana malikun an abi zinadi an al an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال منذ الله يتشي لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر فوبه بطرا إذاره بطرا الله بازي كلي متمن دا يكي جن تفشبا saboda girman kai Allah ba zai kalle shi ranar alkiyama ma'ana ya shiga cikin fushin Allah da azaba Allah kenan Allah ya tsare mu sai da Allah ba ma zai kalle shi ba wa haddathana adamu qala haddathana shu'ba حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي ناجم زن الله ينافدا أو قال كوكما يتي قال أبو القاسم baban Qasimu shine dai manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yace bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu id khasafa Allah bihi fa huwa yatajaljalu ila yawmil qiyama wata rana wani mutum yana tafiya a cikin wani kaya nashi da ya ci kwalliya yana burge kanshi yana ganin shi isasshe ne kuma ya saki gashin shi jumma ya saki gashin shi bai datse shi yadda ya kamata ba yana alfahari da gashin shikenan sai Allah ya mishi ainihin wato girgizar ƙasa ya faɗa ƙarƙashin ƙasa yana ta afkawa yana ta fagamniya a cikin wannan ƙasa ƙarƙashin ƙasa har zuwa ran tashi alkiyama shine azabar da za a ta mishi kafin alkiyama Allah ya tsare mu a takeice malam ya ƙara cewa wa haddathana sa'id ibn ufair qala haddathani al qala haddathani abdurrahman ibn khalid an ibn shihab an salim ibn abdullah anna abahu haddathahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala yace manzon Allah ne yace bainama baina rajulun jirru izarahu idh khusifa bihi wata rana wani mutum yana jan tufarsa ya wuce idan sawu sai aka yi mishi girgizar ƙasa fa huwa yatajallalu fil ardi ila yawmil qiyama yana nan yana ta faɗi tashi a ƙarƙashin ƙasa har zuwa tashin alkiyama tabahu yunusu an az-zuhri wa lam yarfa'ahu shu'aibun an zuhuri. ya ce wannan mai riwaya daga ainihin ibnu shahabin shine abdurrahman dan khalid yana da mutaba'a daga yunus sannan shi kuma shu'aibu da ya ruwaici wannan hadisi bai ainihin yi raf'a shi ba ya bar shi a matsayin mawqufi ne kenan qala haddathani abdullahi ibn muhammadin qala haddathana wahab ibn jarir qala akhbarana abi an ammihi jarir ibn zaid qala كنت مع سالم بن عبد الله ابن عمر على باب داره فقال Samitu أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه irin dai wancan riwayan daga Salimu ɗan Abdullahi daga ainihin sahabi Abu Hurairata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama bambancin kawai shine tabi'in wato dalibin da ke riwaya daga shi Salimu din a wannan wurin shine Jarir dan Zaid a waccan riwaya kuma shine ainihin wato Ibn Shihab قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا Shababatu. قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دسار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقصي فيه ناقل مدى أينهم محارب بن دسار انجي شعبة أكان أبن هوسا أكان دوكنسا zai je wurin da aka nada shi yana aikin alƙalanci fasa'altuhu an hadha hadisi fa haddathani fa qala sai na tambaye shi game da wannan hadisi sai bani labari yace samitu abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma yaqulu naji abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ne ya ce man jarra thawbahu makhilatan lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah wanda duk ya ja tufarsa saboda girman kai ranar alkiyama Allah ba zai kalle shi ba faƙultu li muharibin an izarahu shin ya ambaci wando a kwarjalle qala ma khassa izaran wala qamisan bai keɓance wando ko riga ba kowane irin tufa ne tabahu jabalat ibn suhaymin wa zaid ibn aslam wa zaid ibn abdullah an ibn umara عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليث النافع يعني ابن أبي يعني عن ابن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم man jarrafa bahu khuyala wannan maganganu ne yake na ilimi waɗanda sai an koma ajin tsala tukunna to sai mu je can gaba da yace qauluhu man an ga wajen a shafi na gaba qauluhu man yatanawalu rijala wan nisaa inda yace man jarrafa bahu man da ya kawo ta wadda take ainihin wato A daga cikin lafuza ne na ainihin umumi a usulul ya yace ya hada maza da mata da maza da mata fil wa'idi a cikin wannan alkawari na azaba almazkur wanda aka ambata ala hadhal fi'li almaqsus akan wannan aiki da aka kebanci wa qad fahimat zalika ummu salamata radiyallahu anha haka dinnan da kaji haka ummu salama ta fahimta cewa annabi na nufin maza da mata duk wanda ya ja tattarar shi to ya shiga cikin wannan azaba fa akhraja an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahu min tariqi ayyuba an-nafi'in an ibn umara muttasilan bi hadithihi al-madhkur fi al-bab al-awwal waɗannan malamai al-imam an-nasa'i da tirmidhi sun fitar da hadisi ingantacce wannan riwayan ta zo da wani ƙari da cewa faqalat ummu salama da ummu salama ta ji annabi ya faɗi wannan karatu sai ta ce fa kaifa tasna'u nisa'u bi dhuyulihinna yo mu mata ya zamu yake kenan da bindin tufan mu wanda yake bin mu yana ainihin rufe mana kafa muna share titi da shi irin wannan na mata ustazai da suke yawo da shi bunjuma ko babban hijabi ko makamancin shi yana jan kasa to ya kenan bayan annabi yana cewa wanda ya ja tufan shi eh, ya samu matsala faqala sai manzo Allah ya ce yurkhina shibran su bashi ya ja kasa dani daya faqalat sai ta ce idan tankashifu aqdamuhunna to kenan tankashifu aqdamuhunna to kafafunmu za su dinga fitowa kenan ya manzo Allah muna daga kafa ana ganin kafan qala sai yace fayurkhinahu zira'an wala yazidna alayhi manzo Allah yace to su saka shi kafa daya zira'i daya kar su kara akan haka da haka maximum na mata shine zira'i daya minimum shine dani daya wanda zai taba kasa ba don wannan taksisin ba da su ma suka sa tufa ya ja ƙasa sun zama sai wuta kenan wannan bayanin kaga fahimtar sahabiya ce da annabi ya ce duk wanda ya ja tufa shi ya kai ƙasa to wuta to kuma kowa ya san mata ba su jan tufa a ƙasa saboda alfahari mun fahimta babu wata mata da ke sakin tufanta ya ƙasa saboda alfahari inna ma mata masu alfahari ma dan gare tufa suke shine a ga jikinsu kaga tun daga nan fahimtar sahabbai ba su fahimci cewa hadisin na nufin wai sai in a cikin zuciyarka kana yin wannan da alfahari bane a'a shi kan shi yin hakan ne alfaharin jama muna gane wannan tun farko daga fahimtar ummu salama kenan annabi ya ce mata wala yazidna alaihi kada su ƙara akan wannan to sai mu sake wucewa wannan duk takharijat ne yake yi a ainihin fakara ta gaba da yace wa yustafadu min hadha fami, at-ta'aqqub ala man qala an ga wajen ko a can ƙasan shafin za a fahimta daga wannan ainihin fahimta na ummu salama za mu fahimci cewa za a ci diddiken mutumin da ke cewa innal ahadithal mutlaqa fi zajari an al isbali muqayyada bil ahadith al ukhra al musarriha biman fa'alahu khuyala akwai mutanen da suke ganin cewa hadisan da suka zo itlaqan suka ce babu kyau sakin tufa to za a rage fadin su ne da hadisan da suka zo suka ce sai wanda ya saka dan alfahari yace to da wannan za a ci gyaran su cewa magana su ba daidai bane za mu zo mu ji hadisai waɗanda suka ce wanda duk ya ja tufa yayi laifi jan tufa ba kyau kaza ba kyau ba su yi kaidi da wannan kaidin na illar girman kai ba sai wasu malamai suka ce to waɗantan da suka zo a italakan sai a rage faɗin su da wannan da suka yi magana a akan girman kai dan haka wanda ya ja ba dan girman kai ba sai suka ce babu komai shine ibnu hajar yake cewa a za a ci gyaran su da cewa ba haka sabai suka fahimta ba mun gane wannan jama'a qala an-nawawi al-imam an-nawawi ya fada a cikin al-minhaj sharhin sahih muslim yace zawahir al-ahadith fi taqyidha bil jarr khuyala yaqtadi anna at-tahrima mukhtassun bil khuyala ya ce zahirin abin da hadisan da suka zo suka yi kaidi suke nunawa cewa wannan haramci ya taƙaitu ne akan girman kai wajen ta'aqqub ishara akan cewa wannan magana wanda suka farita daga ciki akwai nawawi sai malam ya ce fuskar da za a yi mishi gyara annahu law kana kadhalika lama kana fi istifsari ummu salama fi hukumin nisa'i fi jarri dhuyulihinna ma'ana da abin haka yake to da tambayar da ummu salama ta yi ba ta da wani ma'ana bal fahimatu zajra an al-isbal mutlaqan ita ummu salama ta fahimci cewa an yi hani ne game da sakin tufa kai tsaye sawa'un kana min makhira amla shin ya zama dan alfahari ne ko ba dan alfahari ba fasa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasa'alat sai ta tambaya an hukumin nisa'i game da hukuncin mata fi zalika game da haka lihtiyajihinna ila al-isbali don su mata suna da bukata zuwa ga sakin tufarsu min ajli sitir al'aura don sitirce al'aura su ba don alfari ba li'anna jami'a qadamiha aura saboda gaba ɗaya kafan mace al'aura ne to ya kuma ta ku ji wannan kafan mata al'aura ne dole ki sitirce kafaki ki sa safa ko ki sanya sutura wanda zai rufe kafar rub da daga cikin abin mamaki shine ka ga mace ta saka niqabi bata saka safa ba kafar ta a fili fuskar ta a rufe inda aka ce ta rufe ba ta rufe ba inda aka ce musabi kuma ta rufe Allah ya tsare mu fa bayyana laha anna hukmahunna fi zalika kharijun an hukumin rijali fi hadha al-ma'ana faqat shine manzo Allah ya yi mata bayani akan cewa hukuncin mata game da wannan shine kadai aka aka cire game da hukuncin maza ma'ana hukuncin su mata su saka dan rufe al'aura amma duka sauran maza fa kar su sake sanya sutura ya wuce idan sawu su ma da ba dan wannan kaidin ba da sun shiga cikin wancan wa qad naqala iyadun al ijma' ala anna al man'a fi haqqi rijali duna nisa al qadi iyad a cikin sharhin muslim shi ma ya kakaito ijma'i cewa wannan hanin ya shafi maza ne kadai banda mata wa muraduhu man al isbali hana sakin tufa li taqririhi sallallahu alaihi wasallam ummu salama ala famiha dan manzo Allah ya tabbatar da ummu salama akan fahimtarta da fahimtar ta ba daidai bane sai ce mata a ai ana nufin wanda ya ja dan alfari ne har a mazan ma amma ga sai tabbatar da ta akan to mata su ma duk da haka bai bar su ja sake ba kaidi ba sai musu kaidi da mafi karanci da kuma mafi tsawo ina fata mun gane wannan jama'a Illa Annahu bayyana بين Annahu أنه عام مخصوص fil jawabi: Bainar Rijali, wan nisa'i fil isbali. gashi nan sai ce sai mu sake tsallakawa gaba jama'a shafi ɗaya biyu har shafi na ainihin uku sauran sai ku je ku ta karantawa gashi nan za ku ga inda aka saka najma da ya ce wa fi hadhihi al ahadithi an ga wajen shafi na 266 wa fi hadhihi al ahadithi an ga wajen anna isbal al idhari lil khuyala'i kabiratun wannan hadisai sun nuna cewa zan ya tufa sanya tufa ya wuce idan sawu lil khuyala'i dan alfahari kabiratu babban laifi ne laifi ne babba kamar da muka faɗi ran kamar shan giya kamar zina kamar sata kamar annamimanci kamar ƙarya kamar saba wa iyaye kamar cin riba duk waɗannan kaba'ir ne ko to haka jama'a sanya tufa ya wuce idan sawu ba karamin al'amari bane jama'a mutane su daina wasa da shi sai ce wa ammal isbalu li ghairi khuyala fa za'irul ahadith tahrimuhu aidan haji haka nan kuma sanya tufa ya wuce idan sawu amma a cikin zuciyar mutum babu alfahari to zahirin hadisan shi ma wannan haramun ne ba halas bane akwai da mutane suke riyawa bane lakin istudilla bitaqyid fi hadhihi al-ahadith bil khuyala ala anna al-itlaq fi az-zajr al-warid fi dhamm al-isbari mahmul alal al-muqayyad huna yace sai dai wasu sun yi amfani da wannan kaidin a matsayin cewa wannan kaidi na nufin cewa waɗanda suka ja tufinsu ba dan alfahari ba to bai shafe su ba wannan mugun ainihin zanubin fala yuhramul jarru isbalu idza salima min kuyala khuyala haka waɗannan sai suka ce babu komai mun ji mai musu da martani ko قال ابن عبد البر مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد abinda kawai za a fahimta shine cewa wanda ya ja sutura shi ba dan alfahari ba to shi banda shi a cikin wancan zunubin na ainihin shiga wuta illa anna jarral ya yace amma dai jan tufa wa ghairihi da abinda ma ba riga ba min thiyabi na daga cikin tufafi mazmumun ala kulli hali abin zargi ne ko ma yaya ne ba daidai bane wa qala an-nawawi nawu ya ce al'isbalu ta talka abaini lilkhuyala sanya sutura ya kai ƙasan idan sawu girman kai ne zama kun ji maganan malamai ba mutane su zo kai a gari suna surutu ba waɗannan su imamu nawawi ne su iyad su al'imamu ibn hajarin malamai ne da duk duniya ta yadda da ilimin su ne suke wannan jawabin ba mu ne muke fara ba wannan ka ce ai wasu 'yan yara ne suke wannan rigima suke cewa ba haka bane malamai ne waɗanda sun girmu kowa ilimi a zamanin nan su ne suke cewa ba daidai bane wa qala an-nawawi na'am fa in kana li ghayriha fa huwa makruhun koda mutun yayi ba da haka ba yace dai abun kyama ne wa haka za nassa shafi'i ala al-farq bayna al-jarri lil khuyala'i wa li ghayri al-khuyala yace qala wal mustahabbu abinda ya kamata musulmi yayi an yakuna al-idharu ila ya zama wandan shi zuwa tsakiyar kwauri irin na malam shaibu din da kake gani ma shaibu bai gobe da ma haska shi irin na shabi da kake gani shine yafi kowanne falala jama'a alherin Allah ya kai gare shi ya zama iya kashi tsakiyar kwauri cak haka mun gane wannan da ke ko jama'a shine asalin mustahabi wal jaiz amma ya halasta bila karahatin ba tare da kyama ba ma ta abin da ya kasa da tsakiyar kwauri ilal ka'abaini har zuwa abinda da yake gabda idan sawu irin namu kenan ko irin galibin haka mutane haka ana dan usadanci kuma ana hadawa da gayu ko ba ka ba za ga wani nashi 38 wani da bakwai amma irin wanda yake daidai irin shine za ga man shi aibu irin shi yake sakawa irin da alhaji mutala wannan shine ku kowanne falala jama'a shine irin na annabi keke da keke irin na fulani din nan babu mai irin nan ne ka da haska mana shi da kyamarar na mu gan shi da babu na'am irin naka ne na haska shi da kyamara don wani bai taba bai san bai san wanda nan suke ba yawa fito daga nan haska shi da kyamara irin wannan jama'a tsakiya tsakiyar kafa ya zama ka rabi yana fili to shine tawalu'u kenan irin na salaf mun gane wannan ko wanda kuma zai ja ya wuce idan sawu to wannan kuma girman kai ne jama'a ba daidai bane Allah ya saka da alheri na'am sai ce wa ma nazala anil ka'abaini duk abin da ya wuce idan sawu mamnu'un abin hanawa ne man harimin hani na haramci idza kana lil khuyala idan akwai girman kai wa illa in kuma babu girman kai faman utanzihin shi ma hani ne na karhanci da annal ahadith al warida fi zajri an al isbal mutlaqa fayajibu taqyiduha bil isbal lil khuyala Ya ce saboda hadisan da suka zo suna nuna hani sun zo ne itlaqan sai yace ya zama wajibi kar manta duk wannan magana Imam An-Nawawi cewa dama an riga mata ainihin gyara can farko sai yace sai mu koma can gaba da yake cewa a can ƙasa wa qad sahaha al-hakim za ku ga shi ma na mushi tambari shafi na layi na uku daga ƙasa wa qad sahaha al-hakim min hadisi Abi Hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'a ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa mutumin da yake namiji mai sa suturan mata to daga cikin alamar suturan mata shine ya wuce idan sawu an gane jama'a daga cikin alamar suturan mata ba wai sai in ka saka atamfa ko an ji an maka irin wannan eh, manne-manne da ake musu ba a wuce idan sawu shi ma suturan mata ne kuma tsinuwa ce ban sa abin da sa jama'a mutane sai kasa fahimta wannan karatun ba ahlus sunna kuma za ka shiga masallaci in kana sahu in ka kalli sahun da ke gaban ka sai gaba ɗaya wandunan sa na jar kasa jama'a kuma musulmai ahlus sunna mutane su ɗauki wannan abu da sauki jama'a ba dai addinin Allah ka zai duniya ba to Allah da ya kawo addinin nan ya ce ga yadda yake so a yi manzon da aka aiko ya ce ga yadda yake so a yi dan me za ku ta kawo tawili akan abin da ga nasoshi sun yi bayani karara ga duk wata ka'ida ta ilimi ta tabbata cewa babu kyau amma mutane kuma suna ci gaba da yin haka wani abun takeici kuma za ga hadda malamai hadda masu wa'azi hadda shugabannin kungiyoyin addini hadda waɗanda ake ganin su daraja a cikin addinin musulunci da kaga sai jahili ya ce to ai wani ma yana yi malamin mu da ke mana tafsiri ko ke mana limanci shi ma yana yi kaga ya samu uzuri da zai kawo ko kuma shubawa da zai kawo akan karatun shi ko malamin in yazo kan wannan karatun sai diya da zai ya murde shi ya sani ya kamata mu ji tsoron Allah Allah ubangije ba mu dacewa sai yake cewa wa qad yattajibu al-man'u fihi min jihati anna labisahu la ya'manu min ta'alluqi an-najasati bihi wasu malaman suka ce daga cikin abin da ake ganin shine dalilin da yasa aka hana saboda mutumin da ya sanya tufa yake jan ƙasa to ba zai amuntu daga ainihin najasa da ta taba tufa shi ba wa ila zalika yushiru al-hadith alladhi akhrajahu at-tirmidhi fi shama'ili wan-nasa'i min tariki ash'atha ibnu abi sha'atha wasmu abihi sulaim al-muharibi an ammihi an ammatihi wasmu eh, ruham bi dammi ra'i wa sukun ha ruhum wa bintu aswad ibn hanzala an ammi an ammiha wasmihi ubayd ibn khalid qala kuntu amshi wa alayya burdun ajruhu yace ina tafiya da wani mayafi ina jan shi a ƙasa faƙalali rajulun sai wani mutum ya ce da ni irfa saubaka fa innahu anqa wa abqa ka dage tufarka ya fi maka tsafta kuma tufan zai fi zama lafiya ya dadewa kana amfani da shi fa nazartu sai na kalli mutumin fa idza huwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga ashe manzo Allah ne da kanshi yake min wannan wazin fa qultu sai nace inna ma hiya burdatun malha nace ayya manzo Allah wannan wani tufa ne wanda yake ya riga ya kode bana da tunanin sai na wani ainihin gyara shi faqala amma laka fiya uswa to kai ba za ka yi koyi da ni ba ni annabi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gani yanda kayana suke ba to abin da ya kamata a gaya wa duk wani wanda ya ce ai shi ba girman kai yake ba ce kai ba za ka koyi da annabi ba kai baka ji labarin cewa tufa annabi baya kaiwa ƙasa ba kai wani irin musulmi ne ya ku jama'a ahlus sunna mu ji wannan na'am yace ai tufa ne wanda yake ya riga malha ya riga yayi tsayi bai da na iya da shi kuma ya riga ya tsufa fa nazartu fa idza idharuhu ila an safi saqaihi sai na kalli manzon Allah sai na ga tufar shi rabin ƙaurin shi Allahu akbar wa sanaduhu qablaha jayyidun yace wannan ainihin isnadi kafin ita waccan mata yana da ainihin kyau wa qawluhu malha bi fatihil mimi wa bi muhmalatin qablaha sukunun malha kenan za a ce mamduda a ce malha'u ai fiha khututun sudun wa bidun cewa akwai zane ja da fari a jikinsa wa fi qissati umara qatl umara annahu qala lishabi alladhi dakhala alayhi kin kissan kashe umar umar ya ce ma wannan matashi da ya shigo wurin shi yana so ya ziga shi ya sa shi ya ba da halifanci bayan shi ga ɗansa abdullahi da ya ce mashi irfa a sau baka har yaron ya juya zai tafi umar ya ce a dawo min da shi ya ce daga tufanka ya daina jan ƙasa fa innahu anqa li bika wa atqa li rabbika wannan ya fi maka tsaftace ka kuma ya fi nuna kana jin tsoron Allah ubangijinka ka duba jama'a abun bakin ciki wai har ana zolayen musulmai masu ɗage wanjanan su wai ya zama abin zolaya a ce mutum mai wandon kanin shi ko mai dagaggen wando ko yadi ya gaza ko menene wannan istihza'in da mutane suke ya fi laifin kai ka ja wandon fa wanda yake istihza'i da sha'air na addinin musulunci zai in yawa safa sai ya rida fa gara wanda yake jan wandon shi ba ruwan shi kawai shi dai dan duniya ne amma baya aibata wani mai dagewa amma mai aibatawa ko da kai ma kana dagewa in ka aibata wanda dage wando zaka yi samun matsala domin istihza'i ne yanzu da sha'ira min shairar islam jama'a ina fata mun gane wannan Allah ya shirye shi mu sai mu je da yake cewa wa hasiluhu faqara ta gaba wa hasiluhu al isbala yastalzimu jarra thawb abinda za a dauka gaba ɗaya a takaice shine sakin tufa lazumin shi shine an ja tufa a ƙasa ba wai sai ya ja ƙasa din ba da zaran ya wuce irin sawu sunan shi jan tufa ba sai ya taba ƙasa ba wa jarru shi kuma jan tufa a ƙasa yastalzimul khuyala shi kuma lazimin shi in dai ka ja tufa a ƙasa to kai girman kai walau lam yaqsid labisa labisu al khuyala aji da mai sanya tufan ya ce shi fa ba girman kai yake nufi ba ma'ana ba zai ka zagi mutum ka ce ni ba zagi nake ni fa ka ce mutum ka ci kaza kazanka da ai magana ka ce wallahi ni fa yaban shi nake ba zagi nake nufi ba to haka wanda da ya ja tufan shi ko ya ce aini ba girman kai yake ba nake ba malamai tun daga cikin sahabbai su ummu salama har zuwa su ibnu hazirin ko suka ce girman kai ne kai kuma kai waye a cikin a cikin gungun jahilai to da zaka saba magana waɗannan kai kai kai kuma waye kai a cikin zunubin jahilai wa yu'ayyiduhu daga cikin abin da ke ƙara ma wannan fahimta ƙarfi ma akhrajahu ahmad ibn munay min wajhin akhar an ibn umara fi asna'i hadisin rafahu a cikin wani hadisi da ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi cewa wa iyyaka wa jarrul izar na hane ka daga jan tufa fa inna jarral izari min al dan shi jan tufa na daga cikin alamun girman kai wannan hadisi al imamu shekul muhaddisina malam albani nasiruddin Allah ya kara mishi rahama yayi takhrijin shi ya inganta shi a cikin as-sahiha a lamba na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tara laka hadisi ne ingantacce wa akhraja tabarani min hadisi abi umama hakanan tabarani ya fitar a cikin mu'jamul kabir daga hadisin sahabi abu umama bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama muna tafiya tare da manzon Allah idlahiqana ko idlahiqna amr ibn zurara sai amr dan zurara ya ainihin tarar da mu al-ansari fi hullatin a cikin kaya na ƙawa wa izarin izarin wa riba yana sanye da kwarjalle da mayafi kad asbala ya saki tufansa faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya akhudhu bi nahiyati thawbihi sai manzo Allah ya dinga kama gefen tufan yana ja mai shi sama wa tawaba'u lahu yana nade mai shi wa Kulu yana cewa yana nuna mishi cewa abduka wa ibnu abdika wa amatika ya Allah ga bawanka dan gidan bawanka dan gidan baiwaka hatta sami'aha amru ha amru ya ji qala ya rasulullah inni hamashu ne ma'ana manzan Allah sai kama sutura shi manzan Allah din yana ainihin naɗe na shi yana cewa ya Allah ni bawanka ne dan gidan bawanka dan gidan baiwarka ni ba wata tsiya bane ya Allah manzan Allah yana mishi wato nuni ne cikin nishaɗi ya gane shi ma yafi yafi manzan Allah cancanta ya faɗi wannan magana da ya gani sai ya da uzuri ya ce ya manzan Allah wato ni mutum ne wanda yake mai siririn ƙwauri ya manzan Allah hamashin saƙai ne ina da rama ne ba na son ramata tana bayyana ma'ana mutum mai ƴan ƙwauri aka ƴan zagal-zagal ko kuma yana da ƙuraje da tabbai ko ƙazuwa ko sosa gaye ta ɓata mishi ƙafa baya so a gani sai ga gare ya dinga jan wandon shi to bari ji da sabon ya kawo wannan uzurin manzo Allah bai ce to shikenan ba komai ba qala sai ce ya amma inna Allah qad ahsana kulla shay'in khalaqa Allah ya kyautata halitta duk wani abu da ya halitta ya am inna Allah la yuhibbul musbil kai amru Allah baya kaunar mutumin da ke sa wandan shi wuce idan sau wannan hadisi shi ma ingantacce ne jama'a kamar da muka ambata wancan shi ma malam albani ya takhrijin sa a cikin lamba ta 2680 da ainihin biyu ya inganta shi duk yana cewa ne hadisan da za su tabbatar da cewa jan tufa ko da ba dan alfahari mutum ya ce yana yi ba mujarradin yi din sunan shi alfahari sai ce ya imran wa akhraja ahmadu ko wa akhrajahu ahmad min hadisi amru amrin nafsuhu lakin qala fi riwayatihi an amru ibn fulan wa akhrajahu at-tabarani aidan qala an amru ibn zarara wa fihi a cikin shi aka ce wadda raba rasulullahi sallallahu alaihi sallam bi arba'i asabi'a hata rukbati amrin faqala manzo Allah ya buga ƴan yatsin shi guda hudu a ƙasan kafada amru ya ce mishi kai amru ya amru hadha mawdu'ul izar yana mishi ƙasan ainihin wato ya ce mishi kaga nan shine iyakan wajen wando thumma daraba bi arba'i asabi'a tahta al-arba'i sannan ya sake buga ainihin wato a yatsu hudu akan hudu fa qala ya amru hadha mawdi al iga wato sai ya taba shi ya waigo da shi ce kalla nan kaga nan sai na mushi kafa yace kaga iya kaurin nan tsakiyar kauri shine wurin wanda wando zai tsaya al hadith wa rijaluhu thiqatun amintattun mazaje ne suka ruwaito wannan wa zahiruhu anna amra lil madhkura lam yaqsid bi isbalihi al khuyala kaga zahirin wannan shi wannan amru bai ja wandan shi da nufin girman kai ba da nufin me ya ja da nufin sitirta abin da ke jikin shi na ainihin rama ba girman kai yake nema ba wa kad mana'ahu amma manzo Allah ya hana shi min zalika li kaunihi madanna saboda ja din abu ne da ke kawo girman kai sai yake cewa wa akhrajat tabarani min hadith ash-sharid as-saqafi qala absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan qad asbala idharahu fa qala wata rana manzon Allah ya ga wani mutum ya ja wandan shi sai ya ce da shi irfa izaraka daga kwarjallanka faƙala inni ahnafu ya ce ni mai ne ramamme ne ta suttuka rukubataya in kaga ƙafafuna idan kaga ainihin wato abin nan ɗina ramata za ka yi mamaki za ka ga na rame da yawa ƙala sai mun Allah ya ce irfa idaraka daga wandanka fa kullu khulqin fa kullu khalqin fa kullu ah, khalqin lahi hasanun duk wani halitta da Allah ya yi kyakkyawa ne jama'a ina fata mun gane wannan to waɗannan dai su ne daga cikin bayanan da muka so mu karanta dan ka ji daga malamai na ainihin addinin musulunci masana na gaskiya abubuwan da suka faɗa dangane da fassara waɗannan hadisai a takaice gashi nan kamar yadda muka ji sun tabbatar da cewa jan tufa ɗin kawai to babu kyau ina fata ƴan uwa za su ƙara koma su karanta a cikin riyadu salihina babin da ke bayani akan wannan matsala a cikin kitabul libas Za ka ji maganganun da ainihin malam Imam imamun nau'i ya kawo dangane da ainihin wato waɗannan masail a cikin kitabun libas babin da ke bayani akan rashin halascin jan tufa ya kawo hadisai da dama da suka tabbatar da haka da kuma ƙara-ƙaran bayanai da yi wallahu ta'ala a'lam na'am eh sai a saɓe ɗin riga wadda take babbar riga gare ko wadda take in ka sake ta za ta ja ƙasa sai mutum ya tabbatar da koyaushe tana naɗe ko kuma tun farko idan an zo yin ta a rage tsawonta tun daga ƙasa yadda ba ta ja ƙasan ba haka kuma alkyabba za ga limamin juma da alkyabba shi wani ma sai ya rike mai kamar shedan to ya kamata tun farko ya yi ta ne ita ma alkyabba ta zama iya tsawon wandan shi wandan shi irin na musulmai ba irin na yan wuta ba akwai hadisi da Abu Dawud ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wani yayi sallah da wandan shi ya wuce irin sau sai ya ce mishi je ka sake alula bai ce mai sake sallah ba yaje sake alula yazo ya sake yin sallah manzo Allah ya ce mishi je ka sake sake alula shine sai imamu Nawawi yake cewa ma'anar haka shine wannan alula manzon kafara ce na zunubin da yayi kamar da aka san alula tana wanki duka zunubin da mutum ya tsakanin sallah da wata sallah amma sallah idan yayi tunda annabi bai ce ya sake ba to ana fatan ta zama karbabbiya ce amma dai laifi ne da haka wanda zai zo yana sallah ya saki babbar riga kawai ya sake ta haka yana sallah to akwai matsala idan za a maka babbar riga sai ka ce matelan kar ta wuce tsawon yadda in an saki hannayen cuna za ta dinga taba kasa shi ma ba kyau haka alkyabba haka duk wani sutura ba a so ne kai a ga musulmi ya tafiya kuma ta fashi tana taba ƙasa ko kuma tana taba ta taba idan sawun shi idan sawu ba a so a gani to shi yasa kaga hadda liban nan na Albani Science Academy to sai an dinga yanke musu unduna wata rana ina su wannan su awal su ne masu kula da yaran nan duk yaran da aka ganshi da wando ya wuce idan sawu ko kayan gida ne bai da shi a kama kafirin wanda a datse shi kawai a datse shi ba daidai bane ku daina saka wanduna masu jan kasa jama'a na'am eh. ya nade ta sama ba sai eh, za ka iya nadewa ba wanda zai hana ka nade ya zama kullum haka kake nade shi in yi bu sallah sauran lokaci kuma sai ya saka to yana na a cikin zunubi sanda ya saka sanda ya nade kuma ya fita daga zinubi wai mutum ya irin folding ɗin shi ta kasa ɗin nan a ba daidai ba yanke shi kawai zaka ka asali idan shi ma kuma ai akwai zari'a da tana taruwa a ciki kuma an ce yana daga cikin dalili ba a so datti ya taru a cikin straka. sai ka yanke shi gaba ɗaya ka huta amma wanda ya naɗe ta sama babu laifi wannan ya nade ta sama dan kaga datti ba zai taru ba kuma ya biya mishi bukata ta sama ko duk a zauna lafiya kawai in ka je tela ka ce mushi ga yadda kake son wandanka period now eh saboda matsuwa da zai ba yes an hana kana sallah da tufafi a nan naɗe domin ba za ka samu natsuwa ba hasabe riga kwarai kuwa duk ba kyau wancan ne an tun farko na ce abin da ya in an kawo bari ga sai a yi maka ita daidai yadda ko da ka sake ta ba ta da kasa ba kuwa yadda ake yin ta haka na'am ah, ba su kaɗe bai. ba su bai ne girman kai amma da yana nuna waɗannan su ne usul na girman kai da mun yanzu me yasa mutum zai ce sai ya ja wandan shi kasa saboda yaki wannan gaskiyar an ce mai annabi ya ce sai yaki me yasa mutum in ya ga mutane su mai sallama ya ki amsawa saboda bai yadda da gaskiyar da aka ce sallama da sauransu ga falalata ba kaga shine batsarul haq din ko kuma yana ganin waɗannan su mun sallama na amsa su suwaye ma'ana duk wani mazahir na girman kai za ga yana komawa ga waɗannan abubuwan ne shine abin da hadisi yake nufi kwarai kuwa amma dukansu za ka ga suna duk inda aka karkata za su koma kan ɗaya daga cikin Na abubuwan guda biyu na'am eh. shi ne da batsar alhaƙaɗin kenan mutum ne ya yi yana da wadata da yanzu sai Allah ya jarabce shi bai da wadata sai aka ce ga wata sana'a ka zo kai do sai maka keke nafe ka dinga tukawa ko shi kuma da yana ganin kullum wuce yake cikin marsandi mai mai AC sai ga ni ne zan yi kabu kabu keke nafe na fi karfin haka shine yanzu ya kyamu ya yi girman kai girman kan shi ya bayyana ta wajen kin gaskiya ya keda da gaske da yake cikin ta reality cewa yanzu ba shi ba mai kuɗi bane duk inda aka buga za ka girman kai baya rabuwa da wadannan abubuwan guda biyu batrul haqq wa gamtun nas yana ganin shi yanzu shi ne zai dinga ɗaukar mutane suna mushi wari a baya gaba da baya yana ɗaukar eh, mutane masu coka kasuwa ƙauye ya zo ya ɗauki kayan su ya kai su gida su ba shi ɗari da hamsin ya fi ƙarfin wannan kaga dai rena mutane ne Allah shi kyauta na'am Thank you. a hannun riga shi ma mun ji a baya cewa ai hannun riga annabi na tsayawa ne daidai tsintsiya hannu mun ji wannan ina ji akatun da muka yi a baya ko guda ɗaya ko biyu kuma aka yi bayani akan cewa barin tufa ɗin ya wuce haka shi ma ba daidai ba ne a sa irin wanda ake cewa zulumbuwa ko kuma mahaukaci da gata ba kyau ba kyau shi ma sai dai shi ba isbali ba ne don isbali ya shafi kafa ne insha Allah sai ce fasdun ga wani fasdi insha Allah wa kadhalika kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wasiratuhu fi at-ta'am hakanan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance da tsarin rayuwarsa game da abinci la yaruddu mawjudan baya tunkude abin da aka kawo mishi wala ya takallafu mafqudan baya cewa kuma sai an kawo abin da babu manzo Allah baya zuwa zai ci abinci a aje wani abinci ya ce ban cin wannan ina kaza ya sa mata yanzu nan su koma kitchen a yace ni kaza kawai zan ci dan me yasa aka yi min kaza na ce miki zan ci dan wake ni alkubus zan ci yanzu ta tashi ta fara neman abin da ta alkubus annabi baya haka ko yace ni ba zan ci shinkafa fara ba sai sai da faduka ko ba zan ci taliya ba ko ba zan ci tuwon samabita ba sai na masara ko ya ce ba zan ci ma'ana dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyamata wani abinci da shi aka bashi duk abincin da aka bashi sai yake ci bai kuma daurawa shi sai ya nemi wanda babu shine kamar da muke kwatance ran nan musamman a halin da kake ka bar gida ko matafiyi ya kamata mutum ya zama yana da wato hankali da hangen nesa da dattaku idan ka je bakunta duk abin da aka baka sai ka hakura ka ci idan ba za ka iya ci ba kar ka daura ma mutanen da suke bakuntar ka takallufi sai ka fita ka nemi abu da zaka ci ko kuma ka yi in azumi ne amma ba daidai bane ka zama zaka dinga ainihin takurawa al'umma ko da iyalanka ne ko da ina ne inda zaka je kai kai wannan takaman shine gidan sai da abinci domin na kudi ne ba mutunci in ka je sai an kawo maka menu ka zaba me nake so sai za a kawo mu ga sunan a rubuce ko kaga wannan a zamanance babu matsala don da ma sai da aka kawo maka kaza ba amma idan cin abinci zaka yi a gidanka ko a gidan wani ko an gaice ka walima ko shan ruwa a yanzu irin azumi ko wani waje ittifakan ka je cin abinci to ba daidai bane ka yi takallufin cewa sai an kawo kaza aini ba na cin shinkafa dole sai da salat. da ka tunda babu salat ba zan ci ba shikenan yanzu ka sa a tashi a tafi neman kayan haɗin salat. ko kuma ni ba na cin miya kuka san ba na ci in na ci zan yi amai wannan duka ba daidai bane fama qurriba na'am misali mutum a gidansa ya kasance yana da tsari ko kuma ɗabi'an cewa shi inda yana da kayan abinci duk abinda da matan suka so su dafa eh, sai wannan karo aka zo aka dafa wani abin da shi lokacin da ya zo ya ga baya bukatar shi to yanzu zai zama mashi wajibi sai ya ci abincin ko ko yana iya barin wannan abincin ya nemi wani abu daban amma ba ya tilasta ma matan su yi wani abu yawwa an ka ba su wato abin nan umarni mafto cewa duk abin da suka dama dafawa su dafa kuma ga kayan abinci iri-iri a sto su amma sai aka sai ya zama a cikin abinci bisa dabi'a wata rana an yi wanda a ranka ba ka san shi ba karka kallafa musu sai sun yi wani daban amma ba dole ba kuma sai ka ci ba za ka iya ka kyale musu ko ka musu wata siyasa wadda za ka nuna cewa kai ba ka jin cin abinci ko wani abu abin da ba a so shi ne harraja musulmi ka sanya musulmi ko musulma a cikin kuncin cewa sai ta nemo maka wani abinci wanda kuma a lokacin babu shi fama qurriba ilayhi shay'un min at-tayyibati illa akalahu babu wani abu daga cikin ababan ci masu dadi masu tsarki waɗanda ba na haram ba waɗanda ba wanda suke marasa kyau ba babu abin da aka taba kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ci zai ci illa ayin ta'afahu nafsuhu sai in wanda ran shi ya kyamaci abin akwai wanda wato ran mutum baya son abin daga ganin irin abincin sai ka ji ranka baya son shi to irin wannan fa hu min ghairi tahrimin sai ya bashi shine tambayar da malai yake sai ka bashi ba tare da ka haramta ko ka kyamatar ba wa ma aba ta'aman qattu da dai manzo Allah bai taba kyarar wani abinci ba yace kai me za a yi da fati ai ku zage zagin nan da an zo kawo mutane fati aba jama'a kullum mun dinga cin shinkafa kenan farasal haka eh wani irin abu ne wannan haba jama'a ya za ku dinga kawo mana kunu haka babu gyada kunu kawai na tsamiya kamar sai kace kamar kaza annabi baya aibata wani abinci sam aka ce da dai bai taba aibata abinci ba ko kuma ya ci ya ce wannan abincin yayi yaji ko gishiri bai ji ba ko bai nuna ba ya cikin aibata abinci ko mata ba sa son su ji wannan a bakin mutane dai da zaka yi ka musu siyasa ka sani in ka ci ka ji bai daɗi ba sai ka dinga ci a hankali baka ka sosai har a ɗauka ka ci da yawa ne <laughs> amma annabi baya aibata abinci da ma yana daga cikin kuma mu kurakuran da muke mutum yana kai abinci baki da zaran bai mishi ba sai ya yi reaction daga fuskar shi gobe aga ta yatsi ne ko yayi tsaki annabi baya haka idan kana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka canza wannan dabi'a ba daidai bace manzo Allah baya aibata abinci da dai bai taba aibata abinci ba inishtahahu Eh. ya ɗanɗana hakika ne ya jibe mashi ba eh. to Allah a kawo mai gishiri ƙara warai kuwa yana iya cewa haka a ƙara a bani gishiri na ƙara amma dai kai ce kai ke har kullun hannunki ba shi da kyau game da abinci abincin ma babu gishiri ki sai ka ce abincin mara lafiya kaga wannan shine aibatawa amma dan cewa bari na ƙara gishiri ko bari na ƙara yaji wannan ba aibatawa bane insha Allah ba na dai mutun ya san bil ma'ruf ka sa abin da in ka faɗa ka aibata ka sa abin da in ka faɗa ka yi siyasa ko ka yi magana take wadda ba za a ji haraji ba a cikin rayuwa sai ke cewa inishtahahu akalahu kawai annabi idan abinci ya burge shi sai ya ci wa illa in bai burge shi ba tarakahu sai ya shi kama taraka akal dabbi lamma lam atadhu kama yadda ya bar cin naman damo saboda bai saba da shi ba an zo an soya damo aka aji kawai sai aka ga manzo Allah yana kai hannu aka ce mai damo ne sai ya cire hannun shi sabai suka ya manzo Allah bai halasta bane ya ce ah, ya halasta amma dai ni ba a cin shi a garinmu kawai aka yi ci daga in ka ga baka saba cin kilishi ba kaka ce dole sai ka ci baka saba cin abin nan abu kaza ba dambu ko abin nan kunu na kanwa ko makamancin shi karka je ka ci cikin kai rude sai ka bar shi amma karka aibata walam yuharrimuhu ala al-umma bai haramta wa al sa ba bal ukila ala ta yiwa huwa yanzuru yana zaune aka ci A akan bajau ɗin shi na can abinci kamar ka ce akan dining table din sa wa akala al-halwa wal asla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci alewa alewa kamar a ce sweet wal asla ya sha zuma wa kana yuhibbuhuma yana son waɗannan abincin guda biyu alewa da kuma zuma wa akala lahmal jazuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman raƙumi wadda'an ya ci naman ainihin busashi naman akuya ko tinkiya waddijaj ya ci naman kaji walahamul buhara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman albuhara ita ce bustard kazan ruwa kenan ko eh alhubara nam alhubara ita ce bustard kazan ruwa wata dabba tana nan ganta kamar tayi sote kama da agwagwa kuma ta so ta kama da irin dai kama agwagin nan na zamani manzo Allah yana cin naman ta wala hami himaril wahash manzo Allah ya ci naman jakin daji wal arnabi manzo Allah ya ci naman ainihin wato zomo wa ta'amil bahari ya ci naman dabbobin ruwa su kifi kenan wa akala shuwa'i ya ci soyayyen nama ashwa shine grilled nama da aka soya aka sa shi a cikin mai aka soya shi manzo Allah ya ci wannan wa akala rutaba wat tamra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci danyen dabino kuma ya ci bushashe wa shariba labna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha nono khalisan wanda yake ainihin tatacce ba a riga an hada shi da komai ba wa mashuban kuma ya sha wanda aka yi mix ɗin shi kamar wanda aka sa mafara ko wanda aka yi culture aka yi culturing ɗinsa ko wanda yake an sa mishi wani abu dai wanda ba asalin nonon ne kamar ka ce da nono wanda yake madara da aka tato yanzu nan to shine khalisan kenan allabanul khalis ko kuma nono wanda yake mashuban wanda an mishi wani sadabaru ko wani tsare-tsare da ake yi kama a mai da shi yogurt kama a sanya mishi ainihin hura ko a sanya mishi wani abu wanda yake ba asalin nonon ne duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha shi wasawiq manzo Allah ya ci ainihin gari na fulawa shine gari wanda yake kakken gari in an yi abinci da shi dambu ko ainihin tuwo ko makamancin sa wal asli bil ma manzo Allah ya sha zuma wanda aka yi mix ɗinta aka sa mata ruwa amma aka yi mai da ita kaman abin nan kenan kaman abin sha kaman juice na zuma wa shariba naqi at-tamri haka ya sha tsimi wanda aka yi daga dabino dabino larabawa sukan dandaka shi a jika shi da ruwa da ruwan ya jiku sai a tace a sha ruwan wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya sha wannan wa akala al-khariza al-khazira sannan kuma ya ya ainihin wato ci al-khazira al-khazira shine kama a ce a dambu ne wanda ake yin shi gari da kuma nama nama ne suke soya shi ko su ainihin gasa shi sai a yayyanka shi ƙanana ƙanana sai kuma a cakuɗa shi da gari kamar da kaga ana cakuɗa dambu da su ganyayyaki din nan haka suke yin wannan kwaɗo din na nama gari na ainihin wato a su dawa ko gero ko makamancin sa shine alkhazira manzo Allah ya ci duka waɗannan abincin kaga duka wannan abincin a cikin sa na talakawa ko na masu kuɗi wahiya hasa'un yutakhadhu min al-labani wad-daqiq yace ana yin shi kuma ila yau wato kwado ne wanda ake yin shi daga nono da kuma ainihin wato gari sannan a sa mishi nama din wa akala alqisaa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci alqisa shine kokumba me sunan kokumba da Hausa ne kam hmm eh mene gurnu anya kuwa mala abukar ku ne kuka san suna wannan abubuwan <laughs> to shine dai alqisa bin rufabi wanda aka aka cakuɗa shi da ɗanyen dabino aka yi shi kaman salad haka da ɗanyen dabino wa kalal aqita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ainihin al aqit shine cukui busashen nono nono wanda ake shanya shi irin kamar wanda in ka je kasashen Nijar da su zaga suna shanye nonon raƙumi ya bushe haka kamar da ake busar da ainihin kilishi ko makamantansa sai a dinga cin shi busashe manzo Allah ya ci wannan a matsayin abinci wa akalat tamra bil kuma ya ci dabino hada da ainihin waina ko gurasa wa akala al khubza bil kuma ya ci ainihin gurasa hada da ainihin al khall shine kamar ka ce da romo ko da miya waina mai miya kenan wa sarida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci as-sarid sarid shine abinci mafi muhimmanci ko a ce mafi zama gama gari a gun larabawa a can lokacin kamar tuwo a gun hausawa ko kamar ka ce kamar amala a gun yarbawa ko makamancin haka asarid din suna yin shi kala kala ne akan yi shi ta hanyar ainihin wato alkhubs din a samu waina ko gurasa sai a cakuɗa ta da nama ko a yi mata miya na ainihin romo wanda aka sanya nama a ciki gashi ya ce wa huwa alkhubzu bil lahmi shine waina da nama wa akala alkhubza bil ihalati ya ci waina kuma a ila yau ya ci al-khubz bil ihala ta hanyar kwado a kwada ta kama ce waina da kuli ko waina da siga ko waina da yaji irin yadda ake ci maimakon da miya wa huwa al-waduk kaga yace shine romo da za a sanya mata mahadi wa huwa shaham al-mudhab shi al-waduk shine mai kitse wanda aka narka shi waina a dinga dangwalanta da mai kitse wanda aka narka shi kamar da kasan zaka iya cin dan wake da mai ko za ka iya cin ainihin waina a samu mai a saka mata a sa wani abu abin nan a yi kamar mandako ko kwaɗo ko abin nan nau'i ne da abinci iri-iri waɗanda suke ci ga nan wa a kalamin alkabidi almashwiya ya ci naman hantar hantar dabba wata ke almashwiya wata ke soyayya wa kalal kadida ya ci alkadid shi shine kawai kamar ka ce kirish busasshen nama wa akala dubba sannan kuma ya ci addubba addubba almatbuha wadda take ainihin nunanniya an dafa ta menene addubba shine ganye ne kamar kace tafasa ko zogale ko makamancin haka dafaffe shine addubba wa kana yuhibbuha ya kasance yana son ta wa akala almasluqa ya ci kuma wadda take dafaffiya ila bambancin matbuha da almasluka idan aka ce almatbuha shine ainihin kaman cooked wanda aka dafa shi da mahadi almasluka kuma shine boiled wanda aka dafa da ruwa kawai kamar yadda ake dafa kwai mun gani kuma kwai ai ruwa ne kawai ake dafa shi da shi ko doya fara to wannan is boiled amma yadda ake dafa doya ta fatan doya to is cooked shine matbuha domin za a saka magi da kaza da kanin fari da waye gwargwadon abin da ya samu mun gane bambanci to wancan almatbuha wato wanda aka dafa ta da mahadi wannan kuma almasluqa wanda aka dafa ta da ruwa zalla kamar da ake dafa zogale shi kadai za a tsoma a ruwa a dafa shi sannan sai a zo a same mahadi daban ko to almasluqa kenan duka waɗannan nau'in abincin manzon Allah duka ya ci su sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah bai mai da duniya bakin komai ba wa akala sarida bisaman ya ci kuma tuwo da ainihin mai jama'a kwado kenan fa irin na almajiri tuwo da mai ba da miya ba sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula wa akala aljubna ya ci aljubun shine cheese go wato abin nan wannan fat din da ake cirewa daga jikin dabbobi me sunan shi ne da Hausa man man shanu ko makamancin su wa akala alkhubza ya ci waina da mai ita ma waina da mai jama'a a dinga dangwalawa ana ci ko a saka man a ciki a cakuda ba da miya irin ta yan gayu ba wa khalal bittiha bir rutab sannan ya ci al bittih shine menene shine wato kankana bir rutabi hada da ainihin dabino danye wa akala tamra bir zubadi ya ci dabino tare da ainihin mai azubdi mai man shanu wa kana yuhibbuhu yana son irin wannan abincin walam yakun yaruddu tayyiban manzo Allah baya kuɗi duk wani abinci mai kyau ma'anan tayyib mai kyau a baki kuma mai kyau a jika dan duk waɗannan abincin abincin wanda suke suna da sinadari mai kyau a jika wala ya takallafu sannan kuma baya daukar kanshi dole sai na ci kaza tun da azumi ne dole kullun sai na ci kaza kullun sai na sha farfesu ko za ka sha wahalar duniya ko za ka ci bashi ba daidai ne. bal kana hadihu shiriyar sa akala ma ta yassara Can duk abin da ya sauwaka idan kunu ya samu da kosai sai ci hakura idan waina ta samu da mai sai ci hakura ran da aka kawo nama gidan shi aka farfesu sai ya ansa ya sha ran da ba a samu ba ya ci da dabino sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhirati wal ula fa in a'awazahu idan abun ya fi karfin sa sabara sai ya haƙura hatta innahu la yarbita ala batnihi al min al-ju'i har ma yakan sanya dutse ya daure da majanyi a jikin cikinsa dan ya danne cikinsa saboda ka cikinsa ya dinga kukan yunwa jama'a wannan fa yafi kowa daraja a duniya da lahira fa ya kamata mu dinga tana wannan jama'a amma ka ji manzon Allah yakan ji yunwa kuma Allah ya ga damar tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa ja'alaka qusura Allah da inda ya ga dama zai sanya maka abin da ya fi na duk kafiran duniya armashi aljannai gidaje na alfarma da dogayen gidaje amma duk Allah bai same ba za Allah sai wuni da yunwa shi da sahabbai su Abu Huraira Alu Sufa su wuni da yunwa har su dinga ɗaure cikinsu su da da majanyi suna saka dutse shine wata rana Abu Huraira irin haka aka kawo nono ƙwarya guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shida Abu Huraira aka kawo nan suna suna wajen sai Abu Huraira manzo Allah ya ce Abu Huraira je ka kira sauran mutane Abu Huraira ce kaga irin halin shi ko shi kyautar shi tayi yawa yace yanzu wannan yaushe ma zai ishin mu muna jin yunwa amma yaya iya dole ka je kira su wajen mutum hamsin suka taho suka zo aka taru manzo Allah ya addu'a ya tofa a cikin nonan nan yace Abu Hurairah dinga ba su suna sha kuma aka bashi sai ya daddaka ya daddaka har ya koshi ya shaye numfashi ya shaye numfashi ya koshi abu hurairah yana ta ba su hasai sai da kowa ya sha ya koshi kuma sai annabi ce to kai ma sha sannan shi ma ya dauka ya sha manzo Allah ce mishi kara yace ya kara yace ka kara karawa sai dai ce na rantsi da Allah babu inda zai shiga <laughs> shine bukhari hujja da wannan akan cewa babun da ke nuna halaccin mutum ya ciye kat <laughs> <laughs> kaga bai ce mishi ah, kai yanzu ni ne ba ka manta hadisin da nayi muku cewa ana raba ciki gida uku ne da zaka ka cika kat yace wallahi babu inda zai shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka musamman mutumin da baya samu kullun jama'a baya samu kullun ya kushi ko babu laifi ran da ya samu yayi cin mugunta babu laifi shine ma'ana hadisin wata rana in ka samu ka samu mai kyau baka saba tun da girma ko ka ci ka ci yadda dinga ba da labari cewa rana kaza na cika za iya so na saboda kuma hala daga bana sai baki Allah shi kyauta to haka manzo Allah yake musu wannan irin ainihin aiki na ainihin wato koyarwa ta alkhairi Allah ya ƙara musu yadda Allah kuma ya kara manzo Allah salati to shine yace wayural hilalu wal hilalu wal hilalu ana ganin jinjirin wata a ƙara ganin jinjirin wata a ƙara ganin jinjirin wata jinjirin wata ya fito so uku wala yuqadu fi baitihi narun ba tare da an hura wutar girki a gidansa ba ba a daura tukunya ba gaba daya sai dai a ci abin da ya samu kawai ya mayame wa kana mu'zamu mat'amihi yudau ala al-ardi fi sufra mafi yawan abincin cin sa anan sanya mishi ne akan ƙasa akan asufura akan wani bajau yan ka je saudiya za ga suna da yawan irin waɗannan al'ada da yanzu a ci abinci a zo a baza wani abu haka kaman bajau da masu karta suke bajawa sai a yi a ci abinci a zo sai a naɗe yanzu a zamanance yawanci leda ce disposable ake ajiyewa kaman carpet yawa eh shine dining table ɗinsu ba irin wannan dining ne na yan gawi da za a je a siyo shi dubai a dubai ko china ba wanda shi kan shi teburin wani na alfarma ne za ka gan shi gashi nan ba ruwan manzo Allah da irin wannan ba zama yazo duniya ba jama'a mun gane wannan ko sai a baza dan wani abin nan yana daga cikin ainihin karantawa na sallallahu alaihi wasallam a baza abu wanda yake leda ko wani abu saboda kada a bata waje dan an tashi kuma ko me sai a nade shi jama'a mun gane wannan ko wahiya kanat ma'idatu shine teburin cin abincin sa wa kana ya'kulu bi asabihi thalas manzo Allah yana ci da ainihin yatsunsa guda uku sune waɗannan da babban dan yatsa da na kusa da shi da na tsakiya yakan ya kai ɗaya ɗauko abu saboda kuma irin abincinsu yanayin su da biro ɗin nan da gutsuran nama da makamantansu za ka yi ɗauko shi a haka babu laifi to ko yanzu ne abinci wanda yake za a iya cin shi da irin haka babu laifi kaga shinkafa ba ta ciyu da haka ba fate namu na zige zage ba zai shawo da haka ba ba haka bane jama'a amma irin dan wake doya da gurasa da makamantansu sai ka dinga cin shi haka shine shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi kuma a ci da wani abinci kamar cokali ko makamancin shi ina fata mun gane wannan wannan daga cikin abin da zai hana mutum ya haɗa ba domin ya uku ba su dinga ɗauko abu da yawa ba kamar yadda yake kuma ya cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana cin abinci mai kwara kwara kamar dan wake ko dabino ko nama na daga cikin shari'a annabi ba a ɗaukan bibbiyu kar ka zama mai haɗama ana cin kosai sai ka dinga ɗauko biyu kana zira ɗaya a bayan daya a'a ɗai ɗai ake ɗauka in har za ka zama sai ka ɗauki biyu to sai da izinin sauran abokanci ko kuma kai kaɗai kake ci wannan kuma dai da ka ga dama sai kai Allah ya shirya da mu kaga wannan shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abinci fa kenan jama'a wato dan ka gane addini irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya kyale babu wata sagira wala kabira wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale bai karantar da sahabbai yadda take ba a aikace da kuma a baki na'am Eh. a ko shi daidai ya kamata a idan aka zo ana yawo da abu ana ɗauka ƙosai ko goro ko dabino ana rarrabawa daidai ya kamata kowa ya ɗauka jama'a sai idan mai rabawan ne ya ba da oda cewa kaza guda kaza kaza ke ɗauka. kamata yi kowa ya bari sai kowa ya samu ɗaya sai a sake juyawa kowa ya samu yana daga cikin haɗama abinda mutane suke aka zo dabino a cikin faranti aka miƙo wa mutane ko a wajen biki ne wani kawai sai ya kawai sai ya cika hannun shi sake sa ya sa aju ya sake dumbuza wannan hadama ce ɗaya za ka ɗauka ai kai rai ɗaya ne kuma duk ga mutane nan da aka ƙosai ne nama ne ko menene ɗaya ɗaya ake ɗauka amma idan masu raba abin su suka ce kowa ya ɗauki iya abin da yake so ko ya ɗauki guda kaza to babu laifi a nan amma asalin ɗaya ake ɗauka jama'a gaskiya daga cikin kurakuran da mutane suke dan garin haka sai ga bai kai kan wasu ba ga mutane suna jira kai ka dauki uku wannan ya dauki shida wannan ya dauki biyar ga wasu kuma su takwas ba su samu ba wannan hadama ce baya cikin tsarin musulmi eh ko take away in an je biki take away sai kaga mutum wai sai dauki guda biyar haba jama'a na za ka kai shi kowanne an yi na mutum ɗaya ne an sa abinci a ciki an sa ruwa an sa juice to shine na mutum ɗaya kenan kai kuma ka zo mutum ɗaya kuma ka ɗauki guda biyar kuma za ga mutum ko kunya baya ji ya je ya ɗaura akan mashin ɗin shi ko ya ɗauko ta ka ya zuba ko ya saka a mota wani ma har ya bayar da ajiya ya shiga ɗebo su a ajiya ɓata mashi riga sallar shi da manja wallahi duk wannan haɗama ce duk haɗama ce kwarai a nan arewacin najeriya ƙasashen musulmai shine ake wannan ba daidai bane jama'a ko a je za a ci abinci a wajen biki an je ci a buffet ne ko wani abu sabi yourself yana daga cikin kauyanci mutum ya dingalo da abinci kamar yayo sari kamar da je ya kasa a shago wallahi daga cikin kauyanci abin da ya kamata abinci in an zo da shi sai ka ɗibi iya wanda zaka ci in ka cinye sai ka je ka ƙara in baka cinye ba dama bai kamata ma ka bashi wajen asali kar ka ɗibi wanda zaka bari kai ka san awon cikinka komai sai ka ɗibi kaɗan kaɗan kaɗan haka ba daidai ne akwai wani malami babban malami a kasar nan da ya ba da labari malam Dr. Ahmad na biyu ke cewa suna jami'a islamiyya sun taba zuwa ɗalibai ne yan Najeriya suka je ƙasar Indiya wani ziyara suka je suka irin wannan kauyancin aka yi ta zole su ce ko ana ganin ku ɗaliban jami'a kuma ku za ku yi kowa ya zo cin abinci sai ya loda iri iri kuma ya rasa yadda zai dashi sai tashi ya bar a wajen almubazzaranci ne wakulu washrabu wala tusrifu kar israfi tun wajen dafawa ya kuma ta kada ku dinga israfi haka wajen ci kar a dinga israfi ba addinin musulmi bane wannan na'am wai mai magana hmm. duk ba daidai bane abinci ne an kawo su ga sunan za a raba mutane take away sai wani ya dinga budewa yana dauke nama yana barin abincin tsura ba daidai bane saboda naman shi ma yadda aka raba mun ci aka aka raba shi wato tarbiya ce mutane muke lakin din ta gaskiya musamman game da abinci in kana so ka ga wautan mutane to ka kawo abinci saboda wani ma abincin ba da yafi karfin shi ba yana cin shi a gidan shi yana da access to abincin da yafi wannan kyau amma za ga zai zo yana hali na wauta shi sa daga cikin shawarar da malaman psychology suke ba mutane shine idan za ka je wurin da za a ci abinci irin haka jima'i to ka je a koshi idan ka je a ƙoshe to kana da immunity kayo kanka rigakafi na kai wauta domin dukkan abinci sai kana jin yake burge ka kala da kyau ka gani da kan ka je a ƙoshe babu abinci da zai burge ka balantana har kai losing sense ɗinka ka fara wauta a zamanin nan na kyamarori suna hannun kowa inda ka ga ya shi ɗinka a kan intanet cewa ga abin da kake yanzu da baka san wani ya ɗauki hoton ana kokowa da kai kana an salle da abinci ba Allah shi kyauta wato dai ya kamata mutane su shiga cikin titayen su wallahi duk wannan halaye ne waɗanda suke na dabbobi da kafirai walladina kafaru ya akuluna wa tamatuna wa yakuluna kama ta'kul an'am wan naru wallahu. duk irin wannan ne ki da yawa hadama kokuwa akan abinci wawasu da nuna zalama duka ba halin musulmai bane ba halin mutumin kirki bane ba halin girma bane Allah shi kyauta na'am gidan azza mai abinci dan azza ya cinye abinci za a ce mai kuɗi ba a samu eh. Na'am abin da ya kamata su mata a nuna musu shine cinyewa shine daidai. Ba ci mata suna da wani al'ada sun fi su kawo maka abinci da ka ci ka bari. To wai ka ci ha ka koshi kenan a'a. Ko dai a zubo shi da yawa a cikin wani abu da zaka dinga ɗiba da kanka kana sabin a cikin wani plate ko kwano daban. Haka sai ka dibi iya abin da kake so. ko kuma in za a yi maka sabin din shi ne daga can a sa miya da komai a sa maka daidai awon cikinka ko ka faɗa musu daidai awon cikinka ko kuma su yau da gobe ya kamata su fahimci awon cikinka ba daidai bane a kawo abinci da yawa a bai shi ba daidai bane a yayin da kake wannan barnar wani fana can bai samu ba yanzu kamar da azumin nan zaka je wurare da dama sai ka tara an yi abinci kala kala a gida guda an yi abinci kala takwas kala bakwai yayin da wani kuma an kira sallah bai da abin da ko dabina naira hamsin bai da shi ne saka bakin shi kuma abincin nan sai a ci sauran kuma a tattara a je a zubar duk yawan abincin nan wani bai iya cin kwaya biyu ka zauna bai yaushe ma zaka ci guda biyu an aje dabino an aje ti an aje kunu kosai an aje dan wake alale ga wata masa ga soyayyen nama ga dafaffe ga mai eh, abin nan ga mai yaji ga mara yaji haka iri iri ga sunan sai mutum da ya zauna idan kanshin ya buge shi ko sai ya ji ya koshi <laughs> da ƙyar zai sha kunu rabin kofi ya ci alala kwaya ɗaya sai ya tashi cike kuma duk sai a ɗiba a je a zubar ko a ba karnuka wannan kaga jama'a barna ne israfi ne ba musulunci ba ne Allah shi kyauta na'am Yeah. yana ciki mata su je gidan biki sai su taho da manya-manyan kabaki suna ɗiban abinci suna tafiya da shi na farko tukunna waye ce ma a tara su gidan biki a ta dafa masa abinci kowa ta ci abinci a gidanta in ta zo ta yi murna ko ta ta yi addu'a shikenan ya wadatar ba a hana mata su taru ranar biki don yin murna ko don raka amarya ko wani abu ba amma su taru su wuni su cika layi suna fira sun sha anko tun su zazzauna a dakali a kofar gida a yi ta kawo musu abinci suna ɗiba sannan kuma baya ga haka su sake ɗiba su tafi da shi gidajensu wannan duka maguzanci ne dama tun farko tun farko dama maguzanci ne to haka kuma ko da a wuraren tarurruka da ake zuwa a yi tabar na abinci wani duk inda ya je taro fa to sai ya dawo da abinci ko da abin nan ne ya je irin wanda ya misa sunan suke mai sunan shi ibc ko ibc ya je wani sai ya sato abinci sata ne gululi ne domin an yi ne don a ci a wajen ba a yi shi dan da niyyar a tafi da shi ba inda ma sai dai in naka da aka baka dan ka cire ka ajiye to wannan ya riga ya zama naka an riga an kassama an baka sai kaga ba za ka ci ba bari ka taho da shi amma ka ci ka ce kuma bari na rike ma yara a'a yara ba su zo taro ba a idan su ba sai ka je ka ci musu irin shinkana su farko bai kamata a yi dan azabar ba dama amma in yayi oba ka ce to mutane su kwasa shikenan an bada umarni Allah shi kyauta wa huwa ashrafu ma yakunu min al-akla wannan ci da yatsa uku ya fi ainihin daraja a wajen cin abinci wa yal'aquha idza faraga kuma yana tsotse hannayensa idan ya ainihin gama cin abinci ya tabbata manzo Allah yana tsotsewa da kanshi ko kuma ya ba wata daga cikin matan shi sai ta tsotse masa fa innal wa huwa ashrafu ma yakunu min al-akla wannan ya fi nuna ainihin wato daraja da daukaka wajen cin abinci fa innal mutakabbira mutumin da ke girman kai ya akulu bi usbi'in wahida yakan ci ne da yatsa ɗaya wal jashu shi kuma wanda yake kwaɗayayye mai haɗama alharisu wanda yake mai babakere ya akulu bil khamsi shi kuma da duka biyar ɗin yake tsumanin shi yake gaba ɗaya wa yadfa'u bir raha har kuma ainihin wato yakan ainihin tunkuɗa gaba ɗaya dukkan hannunsa baya hutawa yana yadfa'u bir raha yana kaiwa yana kawowa babu dakatawa hannu baka hannu ƙwarya ko hai Subhanallah. eh ya ba da haka ya sa ya dangwalo ya tsotsa ya taɓawa haka yake shokali bai shiga ba cokali bai shiga ciki ba a tunda cokalin ba ai ba da ba da yake rike shi ba mun gane wa kana la ya'kulu muttaki'an annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci a kishin gide walittika'u ala salasati anwa kishin gida din nau'i uku ne ahaduha ɗaya daga cikin kishin gida alittika'u ala aljambi ya kishin gida akan gefen jikinsa game da alhazai suke kishin gida haka yana jira yara su kawo kudin kasuwa da sauran sai dan kishin gida din nan ko kuma irin kishin gida da mutum yake a masallaci in ya gaji da zama ko yayi tilawa ko bayan sallah irin dai wannan dan kishin gidan akan hannu to wannan ittika'u ne ba a cin abinci a haka wasani na biyu a tarabba zaman dan kwantukuru shi ma a wajen ci abinci itikai ne shine mutum ya zauna dafa an ya naɗe kawafin shi alamu zai ci da yawa kenan ba a so ka irin wannan zama wasalisu na uku alitika wa ala ihdayhi mutum ya kishingida akan ɗaya daga cikin hannun shi dafe kenan wa akluhu bil ukhra sannan baya ci da hagu wasalasu duka waɗannan ukun mazmuma abin zargi ne wajen cin abinci mutum a kawo mishi abinci sai ya zama yana daga kishin gide yana ɗaukowa a kishin gide yana ci ko yana kwance a kan gado ko kuma yana zaune zama na ya zauna daram ya, shirya shirya macen abincin wanzu Allah yakan zauna ne kamar zaman sallah ko wani zama wanda babu alamar ya zauna da niyyar yana so ya ci da yawa wancan kuma kishin gida shi kuma alamar wulakanta abincin ne bai ɗauki abin da muhimmanci ba sannan kuma a likitance ya tabbata duka waɗannan nau'o'in na zama to suna iya kawo mutum illa saboda zai zama system ɗin da abincin ke bi da jisun system ɗin ba su zauna daidai ba abincin ba zai zauna daidai yadda ya kamata ba yana daga cikin abin da ainihin wato malamai suka faɗa game da haka na eh. yawanci gaskiya malam hausa wajen tarbiyyar cin abinci yawanci irin wani zama ake yi ma ya rubi wannan za ga to bai tabbata ba dai a sunna zaman dan kwantukuru a tarabba an yi mun ishara kan cewa kuma haka yake galibi mu a nan arewacin Najeriya Hausawa mun dauka kamar ma shine ladabin cin abinci ana koya ma yara shi manya ma suna yi duk an zo sun zaman abinci ga kowa ya zauna ya haɗe kafar shi haka shine eh, ya saka kafar shi ya soka ɗaya cikin ɗaya su zama suna shafan cinyan juna dama a cinyan hagu hagu a cinyan dama ko shine zama dan kwantukuru to irin wannan zama din a wajen cin abinci kaji shine yana daga cikin al-ittika kuma gashi malamai suka fassara al-ittika ɗaya daga cikin wannan nau'i na zama kuma ba daidai bane zaka sai a canza yadda ake koya ma yara zaman cin abinci wannan zaman ba shi da ainihin nishadi a wajen wata amin ba shi da dacewa da sunna domin abin da daman ke nunawa shine mutum yana so ya zauna ya sakata ya wala dan ya ci abinci mai yawa to kuma ƙa'ida a sunna shine ba a so ka ci abinci mai yawa ya zama kullun ka zauna ci abinci sai ka ci ka ci ka ci har ainihin wato ya dame ka ba daidai bane shi ma wannan eh idan mutum ya yi tarabbu'i system ɗin shi na digestion wato mazirara abinci inda yake shiga a ta sarrafa shi har ya zama an ware mai amfani an ware jini an ware mai fita kashi ko fitsari to idan mutum wannan zaman zai zama ya takura yayi yi system din ya ya naɗaiɗaye system din shi da haka abincin ba zai zauna yadda ya kamata ba yana daga cikin dalilin haka nan wanda yake mutaki zai iya kwarewa ko amai ya taho masa ko makamanta ka da haka annabi duka baya yi kaga baya ga kasancewa haka zai taimake ka ka samu ladan bin sunna kuma zai taimake ka ka samu tsira daga samun wata matsala wani abinci ko wani abin sha ya bi maka hanyar da ba daidai ba hanyar da ba ita ta kamata ba sai ka ainihin samu matsala a wannan wajen jama'a gobe sai ah, mu zo da littafin riyadus salihin gobe insha Allah ko su karakaran bai da wata kila zamu karanta game da waɗannan mas'aloli na ah, eh, cin abinci da sauransu a cikin riyadus salihina su ma ɗan ru'usul aqlam ne haka can kitabul ah, adabu ta'am a cikin riyadus salihina insha Allah na'am na'am sallaka ta yi isalluna lakum fa in asabu falakum wa lahu wa in akhtau falakum wa alayhi idan ka bi wanda tufan shi ke jan kasa sallah sallaka ta yi shi kuma wa amruhu ila Allah na'am ko haka nan ne kawai dogaro a ƙasa ba kyau an hana dogaro da kuma haka da muke da mun tsaya shine khasira kenan ko kaga an hana wannan a sallah kuma an hana ma a wajen sallah ba kyau yana daga cikin tsayuwa ta mutane masu ji da kansu mutum ya tsaya sai ya sa hannayen shi akan kwankwason shi haka ya dafi to haka shi ma dafi an hana shi a zaman tahiya an hana a wajen cin abinci kuma an hana a zama haka kawai na'am na'am to ya danganta shin al'adar mutane ta gudana ango na sa irin wannan sutura babu laifi amma idan an yi ta ne wata sutura wata take ta zama ba gama gari ba shine bambancin dama kamar yadda muka fada akwai sutura da mutum ya saka dama ire-iren shi suna sakawa yanzu kaga da soja zai shigo cikin nan da uniform duk mutane ba su da uniform anan amma shi irin shi soja suna sakawa bai zama sobu shuhura ba dan soja ya shiga kasuwa da uniform bai zama shuhura ba domin irin shi suna saka irin wannan uniform din to haka ango bisa al'ada an saba a ga ya ci gayu gayin shi ya kuna kowa da haka bisa al'ada babu laifi amma ya zama a cikin wannan gayin ya zo da wani abu garibi wanda ba haka angwaye suke yi ba to shine shuhura an gane wani abu wanda yake garibi irin shi ba haka suke yi ba shine sabu shuhura wallahu alam na'am zama ban gane ba ok zama ba a sallah ba karanta sifatu sala karatu ne cikin sifatu sala cewa ba a yi koda wajen sallah ne kuma damar da irin waɗannan zaman da aka hana an hana su ne dama can a hana shi kuma harin ya ƙaru idan an zo yin ibada saboda za ka gatar ko dai al'adar kafirai ne ko kuma wani zama ne da ke nuna girman kai ko wani abu makamanci haka shi ne abin da nake faɗa nema a wajen sallah ɗin a cikin a cikin sudu sala ba zan iya tunan nassin karar ba amma kuka cikin sudu sala ko kana da wani karatu ne da ban mata da shi in eh, shi ne na ce maka zaman ƙarin akka da hanawa yana cikin sallah ne amma ko a sallah babu kyau shi ne dai wannan dalilin cewa ba zama ne na ɗabi'a musulmai ba eh. wallahu alam ko a kome wani ƙarin bayani game da haka na a riyadu ma akwai shi. na ya shi da shi. suna da arziki fiye da irin tufafi za ga ba ta yasa ya sa kaskanta tun ta baji amma mutane da mutum yana da wani arziki wanda bai kamata a ce suna ganin shi kyau eh to ya danganta ne ga mutumin da ke da wadata sai ana ganin ya sa sutura da take kasa da wadatar shi ya danganta ga kamar yadda muka ji a karatun nan da ya mana dazu cewa idan yana sawa ne dan wai shi ya bambanta da mutane dan a ce shi mai tawali'u ne to shuhura ne amma idan yana sawa ne saboda ra'ayin shi ne bai san ya sa tufa wanda yake zai bayyana da wata sura daban to babu laifi wannan ma'ana dole sai an duba lawazim din me yasa mutum ya sanya tufa makaskanci ko tufa mai daraja makaskanci dan ya nuna shi yafi kowa haka madaukaki dan ya nuna shi yafi kowa to shuhura amma madaukaki dan ya gode wa Allah ni'ima da Allah ya bashi to babu laifi magaskanci don kankan da kai ga Allah da kuma nuna shi ba wata tsiya ne a rayuwa na ainihin tawalu ba na nuna shi ya fi mutane san gaskiya ko san Allah ba to wannan babu nufi, insha Allah shi sa yafi dacewa ka dinga sa tufa matsakaici ya fi fita daga haraj amma wanda yake na sama ko na ƙasa da wuya mutum ya fita daga wannan haraj ɗin kai tsaye Allah ya samu dace Allah ya samu dace to za mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu cin abinci a tsayefa in ji wata jin daga cikin mata ne za a zo kan shi insha Allah yana na cikin karatun nan hukuncin cin abinci da shan ruwa a tsaye za mu zo ma sai mun buƙaci shi ma insha Allah karatu daga cikin sayu muslim ko sharhin muslim na nawawi mu ji me matsayin shi insha Allah a sunnance ta bi mu bashi wannan mai tambaya insha Allah ba abokan shi wassalamu alaikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta